sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hadiza kyari ce tare da Muhammad Hafiz Baballe. da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri da yammacin yau Laraba 26 ga watan Oktoba. Kafin ku jabuwan da muke tafa da su ga Hafiz da kanan labarai. Shugaban Isra'ila Isaac Herzog na shirin fitar da bayanan sirri kan jirage marasa matuka da sojojin Rasha ke amfani da su a Ukraine a lokacin da zai gana da shugaban Amurka Joe Biden a yau Laraba. Gwamnatin Afirka ta kudu ta ce an fara tattaunawa zaman lafiya ta farko a hukumance da nufin kawo karshen yakin shekaru biyu tsakanin sojojin Habasha da dakarun yankin arewacin kasar da ke yankin Tigray. Jiya talata shugaban Amurka Joe Biden ya karba allurar COVID-19 ta hudu kuma ya buƙaci dukkan Amurkawa su yi haka. Kanan labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa ma'aikatar tsaron jamhuriyar Nijar ta sanar cewa wasu jiragen sojan kasar sun hallaka 'yan ta'adda bayan da suka yi ruwan wuta akan wata mahakar zinare. Dole ne shi ma gwamnati yanzu ya karfafa matakin ne kuma ya canza sabon salo ya daidaita shi da irin yadda dubarorin da suka yi suna kawo hari domin a murkushe wannan abu. Bayan haka kuma shugaban bankin raya kasashen musulmi Dr. Muhammad Suleiman aljasar. ya kammala ziyarar aiki ta yini biyu a Najeriya a wani bangare na rangadin da ya fara Afirka inda ya gana da mataimakin shugaban kasar Farfesa Yomiyo Sabanjo da sauran jami'an gwamnati. Kamar kowane yammacin ranar Juma'a yau ma muna tafa da shirin Arewa a yau wanda Nasiru Adamu Alhikaya ke gabatarwa. Za kuma mu ji kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurari ke aika mana. amma yanzu sai a gyara zama domin a sha kashi na farko na labaran duniya. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban Isra'ila Isaac Herzog na shirin fitar da bayanan sirri kan jirage marasa matuka da sojojin Rasha ke amfani da su a Ukraine a lokacin da zai gana da shugaban Amurka Joe Biden a yau Laraba. ofishin herzog ya ce isra'ila na da hotunan da ke nuna kamanni tsakanin jirage marasa matuka da aka harbo a ukraine kuma waɗanda iran ta gwada ne a shekarar 2021 ukraine da ƙawayenta na yamma sun ce amfani da jirage marasa matuka da rasha ta yi na baya-bayan nan wajen kai hari a garuruwan ukraine da suka hada da kiev ya hada da jirage marasa matuka na shahid 136 da iran ta kera iran dai ta musanta samarwa rasha jiragen kuma rasha ta musanta amfani da su a ukraine gwamnatin afirka ta kudu ta ce an fara tattaunawa zaman lafiya ta farko a hukumance da nufin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin sojojin habasha da dakarun yankin arewacin ƙasar da ke yankin tigray a ƙasar afirka ta kudu jiya talata kuma za a kammala a ranar lahadi mai zuwa wannan wata dama ce ta kawo ƙarshen rikicin da ya yi sanadin mutuwar dubban mutane da raba miliyoyi da mahallansu sannan ya bar dubun dubata suka shiga cikin matsananciyar yunwa a ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a afirka lamarin da ya haifar da dagula al'amura a yankin ƙasashen ƙuryar arewa maso gabashin afirka an fara tattaunawar da ƙungiyar tarayyar afirka ke shiga tsakani ne a daidai lokacin da gwamnatin ƙasar ke samun gagarumar nasara a fagen daga inda ta kwace manyan garuruwa da dama a yankin tigray a cikin makon da ya gabata jiya talata shugaban amurka joe biden ya karba allurar covid-19 ta hudu kuma ya bukaci dukkan amurkawa su yi haka yayin da jami'an fadar white house suka bukaci majalisa ta amince da bukatar su ta dala biliyan 22 domin yaƙi da covid-19 a amurka da sauran ƙasashen duniya muna da saƙo mai sauƙi a yi allurar rigakafin ji biden kafin ya naɗe hannun rigarsa ta hagu ya karɓi ƙarin allurar Biden ya kuma cecceki mambobin majalisa waɗanda in ji shi suna son ganin bayan annobar COVID amma ba sa son kashe kuɗi don yin hakan. An jima kaɗan Hafi zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotanninmu. mu. ma'aikatar tsaron jamhuriyar nijar ta sanar cewa wasu jiragen sojan ƙasar sun hallaka 'yan ta'adda bayan da suka yi ruwan wuta akan wata mahaƙar zinare ta bayan fage da ke ƙauyen tamo na gundumar sai da ke jiya tilabeli sai dai wasu 'yan rajin kare hakkin ɗan adam na ganin akwai buƙatar gudanar da bincike domin tantance zahirin abubuwan da suka faru a bisa la'akari da wasu rahotanni da ke cewa ɗimbin rayuka ne suka salwanta a sakamakon wannan al'amari. Salabar ma na ɗauke da ci gaban rahoton. harin da aka kai wa tashar bincike ta ƙauyen tamu a ranar asabar 22 ga watan oktoba da wanda aka kai a tasha ta biyu ta wannan gari a ranar litinin 24 ga wata wanda ya yi sanadin mutuwar 'yan sanda biyu tare da kwashe bindigogi da harsasai ya sa hukumomin tsaro aikewa da helikwaftoci biyu domin farautar waɗannan mahara waɗanda bayan shawagi na ɗan takadirin lokaci aka hango su suna ƙoƙarin ɓuya a ƙarƙashin rumfa gab da wata mahaƙar zinare ta bayan fage da ke gabastin ƙauyen tamu a gundumar sai jihar tilaberi a cewar sanarwar ta ma'aikatar tsaro ruwan wutar da waɗannan jirage suka yi a wurin da abin ya faru ya ba da damar hallaka mutane biyar tare da lalata makaman da suka sata shugaban kungiyar kare hakkin jama'a ta lavuwa da sanvuwa alhaji nasir saidu wanda ya ba da abin da ya kira jajircewar askarawan nishar ya yi kiran hukumomi su kara jan damara don kakkaɓe 'yan ta'adda daga sassan kasar dole ne shi ma gwamnati yanzu ya karfafa matakin ne kuma ya canza sabon salo ya daidaita shi da irin yadda dubarorin da suka yi suna kawo hari domin a murkushe wannan abu abu ne wanda zai ɗauka lokacin da zai ɗauka amma insha Allah za a kawo ƙarshen shi tare da goyon bayan 'yan ƙasa da ƙoƙarin da gwamnati yake da irin jajircewa wadda su jami'an tsaro suka yi a cikin dazuka suna tsaron lahiyar mu suna tsaron lahiyar ƙasar mu. sanarwar ta kara da cewa a lokacin da hukumomi suka ziyarci asibitin garin likitoci sun sanar da mutuwar mutane bakwai yayin da aka kwantar da mutane 24 da suka ji rauni a asibitin sai da wasu asibitocin birnin yamai sai dai wasu 'yan fafutuka na ganin bukatar gudanar da bincike kasancewar bayanai na cin karo da juna a game da wannan hari in ji michael zodi shugaban kungiyar turnon lafash international Eh, zinari a cikin kasa ne yake akwai mutanen da suke cikin ramuka sun kilga su kuma aka ce mu wanda suka suka mu ga sunan ga cikin likitoci nan ganin ya mai hospital national da sai ashi a kawo su a zube akwai iyalin mutane da suke dan tambaya ba mu gani wane ba ba mu gani wane ba za a kilgo mu gani eh, dalla dalla har mutum nawa ne suka rasa rayukansu mutanen kawai sun gani da helicopter biyu suka taso su ne suka yi bugon nan suka kai harin nan to ba a san su wane ne ba saboda shine muke ce ya kamata a yi bincike a san sojojin mu ne suka yi wannan banna ko sojojin a nasaru ne suka yi wannan banna abinda ya faru a tera da wari ana so a kwatanta kamar sojojin mu ne su kashe mutanen tara to ko mutanen mu ne ya kamata a yi bincike a gani responsibility a karshen watan satumban da ya gabata ne hukumomin gundumar sai suka rufe mahakar zinaren garin tamu da ke wani sashe na keɓaɓɓen gandun dajin park national de dubulve iyakar nishar da burkina faso a cewar su matakin na matsayin wani bangare na matakan kare al'ummar yankin daga barazanar tsaron da ake fuskanta sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to a gaida sule barma ana tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryen namu da suka gabata da shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Muhammad Hafiz Baballe da ci gaban labaran duniya. Kasashen Amurka, Koriya ta kudu da Japan sun sha alwashin karfafa haɗin gwiwa tare da ƙara matakan dakile gwajin makamin nukiliya da Koriya ta Arewa ke sa ran za ta yi. Wannan alkawari ya zo ne yayin wani taro a yau Laraba a birnin Tokyo tsakanin manyan shugabanni daga Amurka, Koriya ta kudu da kuma Japan. mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar koriya ta kudu cho hin dong ya ce mun amince cewa matakin mayar da martanin mara misaltuwa ya zama dole don koriya ta arewa ta ci gaba da gwajin makamin nukiliya karo na bakwai koriya ta arewa a wannan shekara ta harba adadi mai yawa a tarihi na makamai masu linzami ciki har da makami mai linzami mai cin dogon zango da ya tashi sama akan japan a farkon wannan watan a ranar talata shugaban koriya ta kudu Yun Suk Yeol ya ce Pyongyang ta kammala shirye-shiryen gwajin makamin nukiliya wanda zai kasance karo na bakwai tun shekara ta dubu biyu da shida. Kasar New Zealand ta faɗa yau Laraba cewa biyu daga cikin 'yan kasar ta sun bar Iran cikin koshin lafiya bayan tsare su na tsawon watanni. Jami'ai sun ba da bayanai kaɗan kuma ba su bayyana ma'auratan da abin ya shafa ba, amma rahotannin kafofin watsa labarai sun bayyana su a matsayin masu rubutu ta intanet na balaguro. Bridget Takure da Tropha Richwide. Ma'auratan sun wallafa rubutunsu na ƙarshe a kafofin sada zumunta a farkon watan Yuli. Mataimakin Firayim Minista Grant Robertson ya shaida manema labarai cewa wasu 'yan ƙasar New Zealand waɗanda suka kasa samun damar barin Iran yanzu sun bar Iran. Robertson ya ce babu wata yarjejeniya da Iran kuma New Zealand bata ba Iran komai ba. a gaida Hafiz da ya karanta mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban bankin raya kasashen musulmi Dr. Muhammad Suleiman Aljazar ya kammala ziyarar aiki ta yini biyu a Najeriya a wani bangare na rangadin da ya fara a Afirka. inda ya gana da mataimakin shugaban kasar farfesa yemi osibanjo da sauran jami'an gwamnati ga mahmud kwari dauke da karin bayani shi shugaban wannan bankin tun da ya hau wannan ne zuwan shi na farko na afirka yana so ya zaga kasashen afirka ya ga me ake ciki maganar harkar aikace-aikace na project da ake yi da kuma bukatun kasashen kuma ya samu ganawa shugabannin kasashen waɗanda muke alaka da su kamar ministocin finance to ganin haka ya zaɓi nigeria saboda muhimmancinta cewa ta kasance ita ce ƙasa ta farko da ya fara ziyara mun samu ganin mataimakin shugaban kasa wanda president da yake baya gari ya wakiltar da shi ya ga shi president namu haka kuma an ga minister of finance da dai sauran ministoci kuma an samu tattaunawa a kan tsare-tsaren da ya kamata ita islamic development bank ta fuskanta wajen taimakawa ƙasa kuma an duba an ga projects da suke tafiya waɗanda an riga an yi su tun da me ake ciki yaya za a tabbatar cewa an samu moriyarsu an samu shawarwari cikakku akan wannan haka kuma an samu an kaddamar da babban project wanda ake cewa special agro processing zones uh, wanda yake ya shafi jihohi shida da kuma federal capital territory a mu an haɗu da african development bank da islamic development bank da kuma international fund for agricultural development aka haɗa kuɗi kimanin dala miliyan 500 yadda za a taimakawa harkar noma yadda za a taimaka wa manoma idan sun yi noman nan su sarrafa abubuwan kuma su samu kasuwa da za su sayar wato da yadda za su samu eh, a sarrafa shi ta ko ina har ya kai ma in ma wani industry za a yi da shi a yi eh to wannan amfarin fari ne kuma shugaban kasa ya murna da wannan eh, gudunma da aka kawo kasa kuma ana sa ran za a kara za a yi sauran jihohi da dama da suka nuna sha'awar kan wannan ka ce wannan na dala miliyan 500 ne sabo aka kaddamar da shi kuma kuma a baya ka bayanin cewa akwai aikace-aikace da kuke yi a jimlatan bisa kiyasi kamar kuna aikace-aikace na dala nawa misali a najeriya a yanzu haka tun da muka soma hudda da najeriya tsakanin project project da kuma tallafa mutane wajen kasuwanci an kashe kusan dala biliyan dubu biyu tun da Najeriya ta shiga wannan bankin. to kuma a halin yanzu muna da projects wanda yake sun kai kimanin kusan Uh, dala miliyan 900 da wani abu projects wanda yake a yanzu haka ana ci gaba da ayyuka a ciki kuma muna da burin cewa nan da 'yan shekara ɗaya zuwa shekara biyu za mu ci gaba da wannan tallafawar muna mun soma magana da gwamnati Muga ga yadda za mu yi a samu wani abin da muke kira member country partnership strategy wato yadda menene suke bukata kuma menene muka ga za mu iya tallafawa a samu daidaituwa tsakanin tsakani sannan kuma mu ci gaba da wannan kokarin da muke yi shi shi shugaban wannan banki ya zo Kano akwai wasu aikace ne da ya duba misali eh kwarai kwa akwai project da muke da shi na Kano State Agro-Pastoral Development Project kasa noma da kuma kiwon dabbobi mm. to wannan an sa kuɗi dala miliyan 90 ita kuma gwamnatin state ta kawo nata gudunmawar na dala miliyan biyar aka hada project din yanzu ana ta ayyuka yau mun samu zuwa an yi commissioning veterinary center asibiti ne na kula da kiwon lafiyar dabbobi eh haka ne haka ne to kuma akwai mun je watari wanda ake noman rani harkar noman rani mun ga yadda aka bunkasa wajen aka kara da abubuwan da ake yi kuma ga manoma da yawa da ake taimaka musu ta 有一点话。 da kuma mata da ake taimaka musu wajen kiwo da basu jari wajen sana'a to mun yi murna da ganin haka kuma banda wannan akwai project da muke da shi na uh, bilingual education wanda yake yana kokari ne ya ga yadda da a gyara makaranta tsarin makaranta yadda mutane zai ba su damar su sa yaran su su koyi da bokon eh, da kuma eh, rabi gaba daya a lokaci ne to muna da wannan kamar tsarin tsangaya dinnan da aka yi na shekarun gwamnatin tarayya ta yi yawa to shi ne to haka to muna da wannan a jihohi da yawa to Kano tana daga cikin jihohin kuma muna kokarin kuma yanzu mu ga yadda za mu kawo wani tallafin ta hanyar taimakawa tsarin ilimi na shiga makajiyar primary da secondary to duk waɗannan abubuwa ne da ake kan yi kuma muna fata dai za su kawo albarka cikin ƙasar. To a gaida Muhammad Kwari Masu sauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mata VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar. Baya ga haka a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com muryar amurka.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. domin fa'are wada hargitsi da yawan ɓarna ba kariya. Arewa a yau. Masu sauraro barkanmu da dawowa shirin Arewa a yau da ke duba lamuran da suka shafi yankin Arewa miliyoyi goma sha tara. Kama daga lamuran tsaro, kuncin tattalin arziki, gararan bar yara ƙanana kan tituna, tarbiyya, tarihi da sauransu. A sabon shirin Arewa a yau za mu ji martanin gidan Arewa wato Arewa House kan taron kwamitin haɗakar ƙungiyoyin Arewa da ake gudanarwa a gidan inda wasu 'yan siyasa a Arewa suka ce ana amfani da taron ne don fifita wani ɗan takara maimakon ba kowa dama ya baje kolinsa. Taron da ya halin yanzu na ganawa ne da 'yan takarar shugabancin Najeriya ta hanyar tambayan su irin alheri da za su shuka wa Arewa in sun tsare madafun iko a zaben shekara ta 2023. Gidan Arewa da ke titin Raba a unguwar Sarki Kaduna nan ne gidan gwamnatin lardin Arewa inda Firimiya Sa'amadu Bello ya zauna har zuwa yi masa kisan gilla a juyin mulkin biyar ga watan Janairu na alif da da da dari tara sittin shida. Arewa zumunta ta mutu sai nishaɗi sai sharholiya sai alfahari da yawan kwafe. Farko ga bayanan daraktan gidan tarihin na Arewa Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu. na farko dai dama an ce area house wato gidan arewa a wannan kuma gida ne wanda shi aka mai da shi cibiya na dukkan arewa wanda shi yake da alhaki yake da yanci yake da dama ya zo yi rawansa ya yi komai ba ta da wani ya tsankoma ba mu area house cibiyan bincike ne da ana kan tarihi wanda muke kokari mu haɓaka ayyukan da saddaune domin shi ne nan ya jagoranci wannan ladi na arewa kuma tun daga kansa ba ƙara samun wani shugaba kamansa ba a yin wannan ladi na arewa so mu kowane jam'iyya kake mu dan wannan jam'iyya ce duk wani dan arewa duk wata jam'iyya mu jam'iyyar mu ne ba mu da wata gefe ba mu da wani eh, ci mun karkata wajen wani kowa duk wanda ya kasance cewa dan Najeriya ne dan Arewa ne tumu dan jam'iyyar sa saraka ba mu da wata jam'iyya kuma a mulkan ba kowa dama ba tare da wani tsangwama ko kuma kyama ko kuma nuna bangaranci ko kuma nuna ina ka fito ko ina kake ba burin mu da kuma murfan Arewa House shi ya za ta iya bunƙasa haɗin kan wannan ƙasa ɗin a matsayinta don kulallen ƙasa amma muna da muradu da muke kokari mu ga cikin bumbun ba da gudunmawa wajen bunƙasan lardin arewa musamman ta harkar siyasa ilimi ta ƙasa na ƙasa zaman lafiya ka haɗa kan dangantaka da yan'uwantaka da fahimtar juna tsakanin dukkan ƙabilun da suka haɗa wannan lardi na arewa saboda haka a takaice wannan gida na arewa ba ta da alaka da wata ƙungiyar siyasa duk abin da muke dinnan muna yi ne domin ga cewa ya za mu ƙara bunƙasa lardin arewa da kuma wannan ƙasa namu gabaki ɗanta wato ma'ana ba wani ɗan takara da za ku kuke fifitawa akan wani ɗan takara. daga wannan gida babu shi babu wani ɗan takara da muke fifitawa wannan abin da muka zo muka haɗo eh, haɗaka ne na cibiyoyi kamar guda shida na farko akwai nan arewa house arewa house kuma na faɗa cibiya ce da aka asasa ta domin haɓaka girmama gaisa don sokoto aka kafa ta bayan shekara hudu da mutuwarsa daga nan sai gidauniyar ita masa ahmad bello wanda aka kafa ta ƙalla shekara goma sha uku da suka wuce sannan sai ƙungiyar haɗa kan arewa wani ake arewa conservative forum da ita ma aka kafa ta ƙalla shekara ashirin ko a shekarar ashirin da suka wuce ardp wato ita kuma wata ƙungiya ce aka fata domin yin bincike da bunƙasa wani zabi na arewa ita kuma ba ce shi ma shekara bakwai ko takwas da kafuwa ba daga nan sai a northern edis forum wanda kowa ya san northern edis forum ya san sun yi yadda suke da sauransu to ka waɗannan suka zo suka haɗu kafin wani lokaci kowanne yana nashi tunanin ya za a iya shirya wa'annan tarurruka daga bisani aka ce to eh, me yasa ba za a zo a haɗu da baki ɗaya a taru domin wannan shine karon farko shi yasa abin yake ba wani su tsoro yake ba wani su mutane irin wani tunani daban cewa ba a taɓa irin wannan a yin alladin arewa ko kuma ƙasa ma gaba ɗanta ba wanda ƙungiyoyi za su haɗu su zauna su kira ɗan takara ya zo ya faɗi manufofinsa da haƙidojinsa ga wannan ƙasan ba wai kaɗai ayyukan su baki ɗaya sai ka gaya ma me kake da shi ya kake suka bunƙasa wannan ƙasan sannan me kuma za ka ma wannan lardi namu arewa a kan waɗansu matsaloli da adabi wannan yanki ɗin namu ne wannan yi ainihin makasudi ba tare da kuma a'a mun yi tsangwama ko kuma mun karkasa ga wani ɗan takara ba wannan ba shine mu ba manufan ita ce kawai idan mutum ya zo ya ga gaya mana ga mana sa ga yadda zai aiwatar da su ga inda zai canza zai gyara matsalolin Najeriya don bunƙasa ta sannan kuma zai tallafa ma yankin arewacin ma ta ɗaukaka domin ta yi gogayya da sauran lardunan cikin ƙasar nan. lokacin da mutum ya ci zaɓe muna da dama da za mu zo mu warware muka tsaye da abawa cewa ai lokaci kaza ka zo ka ce za ka yi kaza za ka yi kaza shin ya yi din ko bai ba wannan shine manufin mu ba wai tunanin cewa a'a wata ɗan takara shi ne nan nan Daya daga jagororin kwamitin gudanar da taron Dr. Hakim Baba Ahmed ya nisanta zauren nasu da karɓar kuɗi daga ɗaya daga manyan 'yan takara don mara masa baya. Abin da ya sa na yi wannan magana saboda mun ji wasu raɗe-raɗi ne da ake kamar cewa ai akwai ɗan takara ɗaya a ciki wanda ya ce ba zai zo ba ya dai ba da hujjoji cewa bai shirya ba. takardun shi ne na manufofin shi ba su shirya ba kuma akwai abubuwan da suke samun sannan kuma ya koma ce to amma kuma duk da haka nan ai suna jin kishin kishin cewa wannan tsari da muka fito da shi kamar na wani ne dan takaran shi ma to mu abin a gaskiya fi sabilillahi zan gaya maka ba wannan abu tun da mun san Allah ne shi yake shaida mutum a zamanin nan yanzu dan wasu yan siyasan gani suke kowa kamar su ne ba wani a duniyan nan a Najeriya wanda zai abu fi sabilillahi kuma babu wanda ya wuce a sai da shi to akwai wanda ba ya iya siyan su da kuɗi wannan abin kuma amana ne mu muka ɗauka muka ɗora mu kanmu na 'yan karewa da 'yan najeriya ba wanda ya isa ya ce yau zai juya mu mu yi abin da yake so ya yi in ɗan takara bai shirya ba ko ba ya so ya zo ya jigi jama'a ya ce ga abin da zan muku kuma ba ni amana wannan kuma shi ya rage na shi amma ba za mu tsaya muna kace na ce da wannan takara ba abin da dai muka ce shine zargin da ake mana da ya yi mana shi kadai sauran kotu suka zo su shi kadai ba gaskiya ba ne mu kuma mun fi karfi alhamdulillah a ce wani dan takara ya zo ya ba mu wani abu ko ya samu mu yi masharakiya wannan mun fi karfin wannan mun yi wannan abu mun ci amana amma tun da dan siyasa ne ya ce ba zai zo ba to ai shi kenan shi da jama'a abin da na rubuta kenan To Hakim Abu Ahmad wannan ma ya nuna ba wai 'yan takara da suka fito daga arewa kawai kuke magana ba duk wani dan takarar shugaban kasa kun gayyace shi ya halarci wannan zauren ya yi bayani. Haka. Najeriya nan faɗa yake duk da kake ganin rarrabe-rarraben nan wanda duk yake mulkin Najeriya yanzu yana mulkin arewa yana mulkin kudu yana mulkin kuma mu san wanda ubangiji zai ba mulkin nan. Shi yasa muka ce musu su duka yanzu 'yan takara goma sha takwas. Muka ce dukkansu ga fili ga doki ga mai doki wanda da yake so ya zo ya zo kaduna ya zo arewa ya zo gidan sadauna za mu shirya ga rediyo ga talabijin ga jama'a zo ka gaya ma 'yan arewa mu ba nan ne dai abin da muke muka fi kishin su ba gaya mana mu 'yan arewa me za ka yi mana idan aka baka kuri'a me za ka yi ma kuma sauran 'yan najeriya ta ina za ka gyara zamantakewa mu da rashin tsaro da talauci da rashin ilimi da matsalolin mu da yawa na arewa ba za mu sake ka kawai ba ko mu je mu tuzu ba maka kuri'a sai ka zo ka gaya mana abin da za ka yi mana ko kai waye mun kira na kowa kowa muka ce zo kowa wato dai wannan zargi gaba ɗaya ba ku amince da shi ba a to ya ku za mu amince da shi yanzu na dije ka na kira ka da wani suna da wani mare kyau don Allah da annabi kana da hankali ai kama ka san dole ko ka kare ka ko ba haka ba ba dai za mu tsaya a dai muna ɓata lokaci muna sa sa da wani dan takarar da muka gayyace shi da ya ce zai zo ba tunda ba da bai ce zai zo ba za mu sa shi a cikin jerin wa'anda za su so ba da ya amsa ya ce zai zo sai kuma yanzu aka rubuta wata takarda aka mai da ranar ta can baya aka nuna cewa wanda dadewa ne aka yi wannan abu ba za a so ba ba a shirya ba kuma ma banda ma ba a shirya ba kuma wai an je wai kishin kishin to jama'a Allah ya kamata mu zama manya na za ka tsaya ka ce wai wani kishin kishin ne hujjan ka? menene ne shaidan ka? cewa mun haɗu dukkan mu dan dai lalacewa mu ce mu taso da girma da mutuncin mu ce wai yanzu mutum ɗaya a Najeriya wani ɗan takara ya ba mu kuɗi ko ya ba mu wani abu ko za mu zauna mu shirya wannan abu a ƙarshe kuma mu fito mu ce mu 'yan Najeriya to 'yan Najeriya ga wanda za ku zaɓa can wuri haba jama'ar Allah kai mafaɗin magana wawa ne mijinta ba wawa ba ne amma wallahi ni ya mun saba da ganin irin wayannan yan siyasa wani lokaci gani suke su yadda su suke haka kowa ma yake kuma suna mummunan kuskure yan najeriya shugabanni suke nema na kirki kuma wanda yake ba zai zo ya gaya musu abin da zai musu ba to gashi nan gasu Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin wannan mako, makon gobin Allah ya kai mu ma dawo da sabon shirin. A madadin muryar Amurka, ni na surwa da ma'ali kaya da na shirya kuma da gabatar da shirin ke cewa mu zama lafiya. Wassalamu alaikum. To sala sai fa himmatu. don ku gyara kasar ku da gaskiya. To a gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonnin da ku masu saurare kan aika mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Jamila da Fati matan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau. kuka ce da matsalar rashin tsaro apc ta yi amfani da shi wajen yi mana kamfe a zaben shekara ta 2015 domin ta san a lokacin tsaro muke nema ido a rufe wanda hakan ya sa makai mata ruwan kuri'u ta ci zaɓe amma sai gashi har yanzu bata canza zane ba to yanzu ko da me za ta mana amfani da shi wajen yi mana kamfe a zaben shekara ta 2023 don haka ma ji magani wai an yi wa 'ya mugun miji. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Yakubu mai aski badaraka da magaram. Kai ko cewa kake hakikanin gaskiya muna ƙara jinjina wa shugaban ƙasa Muhammad Bazum da yake ƙoƙarin kyautatawa al'ummar ƙasar Nijar. Muna fatan Allah ya kawo mana daidaito a cikin ƙasashen Afirka baki ɗaya amin. Sai ra'ayin Shehu Adamu Rijau mai cewa man fetur dai ya zama tamkar zuma a Najeriya. Gashi dai namu ne amma kuma da kuɗinmu kafin mu samu mu saya sai mun sha baka wahala allah ya kyauta ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantuwa yau ra'ayinka ne alhaji mele yusufari a jihar yobe kace kisan gillan da wani ɗan sanda a najeriya ya yi wa abokin aikinsa asp shu'aibu sani malumfashi ɗan gidan wakilin murya amurka sani shu'aibu malumfashi abin tausayi ne kuma bai kamata a yafe ba ya kamata 'yan uwan wannan marigayi su kai kukansu ga hukumomi domin a bi masu hakinsu to ra'ayoyin da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa madalla a gaida alheri da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma fa a takaice. Shugaban Isra'ila Isaac Herzog na shirin fitar da bayanan sirri kan jirage marasa matuka da sojojin Rasha ke amfani da su a Ukraine a lokacin da zai gana da shugaban Amurka Joe Biden a yau Laraba. Ofishin Herzog ya ce Isra'ila na da hotunan da ke nuna kamanni tsakanin jirage marasa matuka da aka harbo a Ukraine kuma waɗanda Iran ta gwada ne a shekarar 2021. Gwamnatin Afirka ta kudu ta ce an fara tattaunawar zaman lafiya ta farko a hukumance da nufin kawo ƙarshen yakin shekaru biyu tsakanin sojojin Habasha da dakarun yankin arewacin ƙasar da ke yankin Tigray a ƙasar Afirka ta kudu jiya talata kuma za a kammala a ranar Lahadi mai zuwa. Wannan wata dama ce ta kawo ƙarshen rikicin da ya sanadin mutuwar dubban mutane da raba miliyoyi da mahallansu sannan ya bar dubun dubata suka shiga cikin matsananciyar yunwa a ƙasa ta biyu mafi yawan al'umma a Afirka. lamarin da ya haifar da dagula al'amura a yankin kasashen kurya arewa maso gabashin afirka Thomas sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima idan allah ya kai mu yanzu a madadin muhammad hafiz baballe wanda ya tiyana gabatar da shirin da julie ladas gresham da ma baba makeri da suka haɗa mana shirin kuma suka ba da umarni da ma injiniyan namu na yanzu ni hadiza kyari ke muku fatan alheri ma assalam